وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب الطلاق كتاب الطلاق وهو مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك ومنه طلقت البلاد أي تركتها ويقال طلقت المرأة وطلقت بفتح اللام وضمها والفتح أفصه تطلق بضمها فيهما كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ce babin da ya na haramci a saki mace tana cikin jinin haila ba tare da yardarta ba wa annahu wa sai aka ce bai dace shari'a ba ta bada izini a saki mace tana cikin haila ba amma in mutum ya saba dokar shari'a ya sake ta a cikin haila malam yace wa annahu law khalafa in ya saba wa qa'a talaqu wannan sakin ya auku wa yu'maru bi raj'atiha sai an umurce shi ya sake koma da komawa da ita yaushe za a umurce shi ya sake komawa da ita in saki ɗaya ne ko biyu in na uku ne fa eh shikenan قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض سيدنا عبد الله بن عمر شيء سكما تسا الحال كسنتي وتتنا cikin haila في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن من زو الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك sai sai na umar ya je tambayi manzon Allah dangane da wannan abin da ya auku za yaron gashi ne ya ji ya saki matarsa kuma tana cikin haila فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يتيم سيدنا عمر مره فليراجعها مره وين فليراجعها ya dawo da ita ya dawo da ita ko ya koma da ita ya mai da ita ko ya mai da ita shine yafi bada ma'ana ko saboda wannan hadisin mutane an samu malamai sun kari juna ilimi ko da yake mafi yawancin malamai sun tafi kan cewa in aka saki mace cikin haila sakin ya auku to shine kalman murhu falyuraji'ha thumma liyatrukuha hatta tathura ce ne da shi ya koma da ita sa'annan ya kyale ta ta gama hailar da take ciki thumma tahidu sa'annan ta sake yin wani haila daban thumma tathura sa'annan ta yi tsarki thumma in sha'a amsaka ba'du wa in sha'a tallaka qabla an yamassa sa'an nan daga nan ya ga dama ya rike ta kuma ba ya son rike ta she sake ta kafin ya sadu da ita فتلك العدة التي أمر الله عز وجل يتي إدة الله يأمر جلك أكتي أن يطلق لها النساء إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن أليس كذلك؟ وأن حديث يقول مسألة لي قرابي ya saki matarsa a cikin haila mahaifinsa ya ga yayi kuskure sai ya faɗa manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ne da shi ya mai da ita sa'annan ya kyale ta ta gama hailan da take ciki ta yi tsarki ta sake yin wata haila kuma na ta biyu sa'annan ta yi tsarki in ya ga dama ya rike ta to shi sadu da ita in yana son ya sake ta har yanzu to kare sadu da ita hadisin ya ce ba za a saki mace in tana cikin haila ba kuma ba za a saki mace in cikin tsarkin da aka riga aka sadu da ita ba ma'ana mace na haila ba za a sake ta ba in kuma ta yi tsarki din a wannan tsarkin ka riga ka sadu da ita to kuma ba za ka sake ta ba ba haka bane ha to sai za a sake ta sai in ta yi tsarki kuma baka sadu da ita ba shine in kana so ka sake ta ka sake ta ko tana da ciki in kana so ka sake ta ka sake ta قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا ليث وقال الآخران أخبرنا الليث ابن سعد عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهي حائض عبد الله بن عمر يسكي ما تستنا حيلة تطليقة واحدة سكي آية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها سيما الله يأمر تشي ساكي ميد إتا ثم يمسكها سأنا يركيتا حتى تطهر har ta tsarkaka daga wannan hailar da take ciki ثم تحيض عنده حيضة أخرى سألنا تساكي وتحيلا كما أوجنسا ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها سألنا يحقري يجرات حتى كما أنها حيلة فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها to in ta gama haila ta dun da ta yi ta yi tsarki in yana ya nace shi ya sake ta to ya sake ta kafin ya sadu da ita fa tilka al iddatu allati amara Allahu ay yutallaqa laha an وزاد ابن رمه في روايته إذ رمه يا إكاري أتكي رواية يتي وكان عبد الله عبد الله بن عمر يا كسنتي إذا سئل عن ذلك إن أن تنبيه دنغني دا أبن دا أو كتن ميكي هكونتي قال لأحدهم سيفر أبدانسو أما أنت طلقت مرأتك مرة أو مرتين تعرف كما تنكسر أين كسو بيو فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا إتي أي من الله يا أمرني ونقوم أمرتني لنقوم على إتا وإن كنت طلقتها ثلاثا وقد حرمت عليك فتوما كنا Abdullahi da Umar yace in ka saki matanka cikin haila in so ɗaya ne ko na biyu manzu Allah ce na koma da matata da na sake ta cikin haila kai ma haka yake hukunci a gare ka amma in saki na uku ne yace faqad harumat alaika an ta tanki hazaujan ghayrak har sai ta auri wani mijin daban ya sadu da ita hatta ya zuka usailataha sa'annan za ta iya dawowa a gare ka wa asaita Allah fi ma amarka min talaqi mar'atika sa'annan ka saba wa Allah a cikin abin da ya umurce ka na ka saki matarka kada ka sake ta cikin haila sai cikin tsarki kada ka sake ta cikin tsarkin da ka sadu da ita sai ka jira har sai in ta haila ta tsarki baka sadu da ita ba in kana so ka sake ta shi ka sake ta قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة يتي ليس يا شوتة وانا فدار تطليقة واحدة يسيتي إما تيسا كما تيسا سكي ba za ta ba zai aure ka da kuma sai in ta je ta yi wani aure ta dawo in ta yi wani aure ta dawo za ta dawo da sababbin igiyoyi ne guda uku ko ko igiya nawa za ta dawo da shi za a sake lissafi ne to in ɗaya ya sake ta fa in mutum ya sake matarsa saki ɗaya sai ta je ta yi aure wannan ta aure wannan miji ya sake ta ta dawo nan sabon lissafi ne ko da shauran raguwa biyu wa ya ce sabon lissafi ne to in ma mutum ya saki matarsa saki biyu sai ta je ta yi wani auren ta dawo igiya nawa ke kanta ko igiya nawa ya shaurar kanta in ɗaya ne ya sake ta kuka ce sauran igiya biyu in biyu ne suke ta wuce sauran igiya ɗaya in uku ne ya sake ta fa eh? igiyoyin sun kare sai kuma a sake sabon lissafi to haka malamai duk suka fada in ɗaya ne ya sake ta ta aure ta dawo wajen shi sauran igiya biyu in biyu ne ya sake ta ta wani aure ta dawo gari sauran igiya ɗaya to amma in uku ne ya sake ta babu igiya ko ɗaya ta je ta wani aure sai ta dawo suka ce sai ta dawo da sabon lissafi kenan wancan ya rushe kenan to sai malamai suka ce abin da ya iya rusa gini bene uku me zai hana ya rusa gini bene biyu me zai hana ya rusa gini bene ɗaya <laughs> eh mun fahimci hadisi Abdullahi da Umar ko zahirin hadisi me yake nunawa yana nuna ba za a saki mace cikin haila ba in an sake ta cikin haila kuma fa saki ya ko bai aku ba ya aku haka zahirin hadisi yake haka fatawan Abdullahi dan Umar yake قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض يتي ناس كما تتزامن من الله الحال كسن جوة تنا تشين حيلا فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كي سيدنا عمر يجب من الله لاباري فقال سيتي مره كأمر تشيش فليراجعها يميد إتا يكوما بإتا thumma liyada'aha hatta tathura sa'annan ya batta a sa har ta gama hailan da take ciki din ne sake ta a ciki aka ce koma da ita thumma tahidu haidatan ukhra sa'annan ta sake in ta yi tsarki ta sake yin wata hailan kuma daban fa idza tahurat in ta tsarkaka daga wannan haila ta biyu falitalliqha qabla an yujami'aha ya sake ta yana so ya sake ta amma kafin ya sadu da ita aw yumsikha ko ko yarki matarsa kare sake ta فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال عبيد الله عبيد الله يتي قلت لنافع نفع منافع نتي ما صنعت التطليق يا يا wannan sakin yake قال واحدة اعتد بها yace saki ɗaya an ɗauke saki ɗaya ma'ana saki ɗaya kuma saki ya auku kenan haka fatawa Abdullahi dan Umar haka fatawan nafi'u shi kuma cikin almajiran Abdullahi dan Umar aka ce nafi'u ne tabaqatul ula mun gane ko قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد الله لنافع قال ابن المثنى في روايته فليرجعها وقال أبو بكر فليراجعها كل بمعنى واحد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها سألني يداك شيتا حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال فكان ابن عمر sai Abdullahi da Umar ya kasance idza ila 'anil rajuli yutalliqu imra'atahu wa hiya ha'idun yaqulu in aka ce ma Abdullahi dan Umar me kake fada game da mutum mutumin da ya saki matarsa tana cikin haila sai ce amma anta tallaqtaha wahidatan aw ithnatayn inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarahu an yarji'aha ni ka saki matanka ɗaya ne ko biyu to manzo Allah ya umurni wanda ya saki matansa a cikin haila ya koma da ita wannan umurnin aka ce lil wujubi ne ko lil nadabi wasu suka ce lil wujubi ne wasu suka ce lil nadabi ne thumma yumhilaha hatta tahida haidatan ukhra thumma yumhilaha hatta tathura thumma yutalliqaha qabla an yamassaha wa amma anta tallaqtaha thalathan amma kai ka saki matanka saki uku a cikin haila faqad asaita rabbak ka saba ma ubangijinka fi ma amaraka bihi min talaqi mar'atika wa banat minka ka saba ma ubangijinka yace fatalliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum yace kai ka baka ji tsoron Allah ba ka saba ma ubangijinka Abdullahi dan Umar yace saki ya auku kuma ba na ka saki uku kenan ba komai sai ta je ta aure wani قال حدثني عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن قال حدثنا محمد وهو ابن أخي ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم a wannan riwaya akwai kari da abdul da sayyidina umar yaje fada manzo Allah ga abinda abdullahi da umar yayi kaga yaron kuma ga abinda ya ya saki matarsa tana haila yace sai manzo Allah ya fushi ثم قال سيتي سألنا يتي مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة حتى tafe وتحيلا كما دبندك تفي سوى حيضتها التي طلقها فيها بين حيلا take تكي sai ka umurce shi ya rike ya koma da ita ya mai da ita ya rike ta har ta gama wannan hailan sa'annan ta yi tsarki ta sake wata hailan kuma ta yi tsarki in ta yi tsarki na biyu in yana so ya sake ta ya sake ta kar ya sadu da ita amma kuma in ya sadu da ita to wata doka kuma ta kama shi ba za a saki mace cikin tsarkin da aka sadu da ita ba don ba a sani ba ko ta dauki ciki mun gane ko to amma in an saki mace cikin haila saki yayi ko bai ba in cikin bayan ta yi tsarki ya sadu da ita ya sake ta ya saba ma shari'a a sakin ya auku ko bai auku ba fa in badalahu ayu tallikaha falyutallikaha tahiran min haidatiha in yana so ya sake ta ya sake ta tana cikin tsarki daga ailan da ta yi ta biyu ba tare da ya sadu da ita ba qabla an yamassa ha kafiya sadu da ita fa zalika kama amara Allah wa kana Abdullah talaqaha wahida Abdullah kuma ya kasance ya saki matarsa saki daya fa husibat min talaqiha sai aka dauka aka kirga a cikin sakin ta ma'ana sakin ya auku wa raja'aha Abdullah Abdullah sai mai da ita kama amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaman yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد, يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني زبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها عبد الله عمر السين ساك ما يدئت نقوم دئت وحسبت لها التطليقة التي طلقتها نكرغا نيل سافن وننسكي سكي نياء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا yace ka umurce shi ya koma da ita in ya ga dama ya sake ta tana cikin tsarki bai sadu da ita ba ko ko sarkin a tsarkin da ya sadu da ita har ciki ya bayyana ga ciki ya bayyana babu wata shakka qala wa hadathani ahmad ibn usman ibn al ibn hakim al audi qala hadathana khalid ibn mahladin qala hadathani sulaiman wa قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك سألني سكيت إن ta ما ya ga النبي صلى الله عليه وسلم bai وين da قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم إتنا زونا شكرا عشرين wanda ba na tuhumarsa ba na sa da ƙarya yana ba ni labari annabi na umara طلق امرأته ثلاثا وهي حائض yace Abdullahi dan Umar ya saki matarsa saki uku alhali tana cikin haila fa umira an yuraji'aha sai aka umurce shi ya koma da ita inda matsaloli suka fara ke na'am in saki na uku ne aka ce koma da ita wannan sake cin haila bai ba ke ko faja'altu la attahimuhum wala la a'rifu haditha sai na waye gari ni dai bana zargin su amma ko wannan hadisin ya zo shuzuz akwai shuzuzi a ciki hatta laqitu aba qallab har sai da na hadu da wannan bawan Allah Yunus ibn Jubair al-Bahili wa kana za sabatin yace mutum ne tabbatacce mana amintacce fa haddathani annahu sa'ala ibn Umara fa haddathahu annahu talaqa imra'atahu tatliqatan tatliqatan wa hiya ha'id yace na tambaye sai yace ya tambayi Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar yace ya saki matarsa saki ɗaya fa umira an yarji'aha qala qultu afa husibat alaihi sai nace an dauki wannan saki ne wannan sakin da a cikin hailan ya saku qala fama yace me zai hana ku in bai saku ba aw in ajaza aw in ajaza wastahamaka in mutum ya gaza ko ko ya wauta ko ya rashin hankali ko menene shi ne sai a ce auren auren bai mana sakin bai bai aku ba قال وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره قال وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد وقال في حديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع sai in ta yi tsarki ya sake ta kafin ya sadu da ita wa qala yutalliquha fi qubul iddatiha sai ya sake ta bayan ta yi tsarki bayan ta ya tare da ya sadu da to me za mu dauki me za mu ce game da wancan hadisin na makaranta ta zai ce saki uku ne sai suka ce al hadisu min shuruti sihhati al hadis al hadithu sahih huwa alladhi istawfa fihi khamsatu shurut khamsatu shurut ittisalu sanad al adala tamamu dhabt عدم الشذوذ عدم العلة القادحة وأن شرطي ولا بير ونين يفعلوا أكون وأن اللفظ يتي ثلاثة شذوذي كده saboda wanda ya rawaito salasan din wa'anda suka rawaito ɗaya din sun fi inganci sun fi yawa alawa haddathani yaqub ibn ad-dawraqi sirin an ibn jubair قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض إذا ناتم بي عبد الله بن عمر نتي متن نيسا كما تنسى تنسى حيلا فقال سيتي أتعرف na tambayi Abdullahi dan Umar me ke hukuncin mutum ya saki matarsa tana haila sai ce min ka san wanda ake ce ma Abdullahi dan Umar fa innahu talaqa imra'atahu wa hiya ha'id Abdullahi dan Umar din ya saki matarsa tana cin haila fa ata Umar annabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu sai Umar ya je wajen manzon Allah ya tambaye shi fa amarahu an yarji'aha sai ce ka umurce shi ya koma da matan ya maida ita thumma tastaqbilu iddataha sa'annan ta fuskanci iddarta qala fa qultu lahu sai na sake ce masa idza tallaqa ar-rajulu imra'atahu wa hiya ha'idun ata'taddu sai nace ma Abdullahi Umar in mutun ya saki matarsa tana cikin haila za a saki yayi fa qala fama me yayi kuma a ce um, hukunci قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس ابن جبير قال سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها يقوم دئتا ميد إتا فإذا طهرت انت تركك فإن شاء فليطلقها إن ما يسكتها قال فقلت لابن عمر afatasabta biha yace ka kirga wannan saki ma'ana wannan saki ya abku qala ma uku, me zai hana ku wannan saki ara'aita in ajaza wastahmaka in mutum yayi abin asha kuma yayi abin wota yayi wota shikenan sai a ce dan yayi abin asha ko ya wota hukunci bai auku ba قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن انس بن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأته التي طلقها يتي نا تنبي عبد الله عمر دنگane da matarsa da ya ta فقال سيتي طلقتها وهي حائض yace na sake ta tana cikin haila فذكر ذلك لعمر sai aka ba sayyidina Umar labari mana aka ba abba labari kenan fa zakarahu lin nabiy sallallahu alaihi sai sayyidina Umar ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzo Allah ce murhu falyuraji'ha fa idza taharat فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها yace sai na dawo da ita na mai da ita sa'an na sake ta lokacin da ta gama wannan hailar ta yi tsarki ta sake wata hailar ta yi tsarki kan na da ita sai na sake ta kuntu fa'tadatta bi tilka at-tatwiq allati tallaqta wa hiya an dau wancan sakin da kai mata tana cin haila ya ya auku qala a la me zai hana na lissafi na sa shi cikin lissafi me zai hana na dauka cewa ta saku wa in kuntu ajastu wastahamaqtu dai abin asha yauta sai a ce shari'a kuma ba za ta yi aiki ba ha قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عن بن سيرين سمع ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها قلت لابن عمر سبت بتلك التطليقة قال فما يتمي ذهنك قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث وحول السند قال وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا باز قال حدثنا قال قلت حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ليرجئها وفي حديثهما قال قلت له أتحتسب بها قال فما اسمي ذهنك قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا يتي أنت بي عبد الله عمر دنگني da mutum ya saki matarsa tana cikin haila fa qala yace ata'rifu Abdullah ibn Umar qala na'am kasa Abdullah ibn Umar yace ina san shi qala fa innahu tallaqa imra'atahu ha'idan shi Abdullah ibn Umar ya saki matarsa tana cikin haila fa zahaba Umar ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu al-khabara sai sayyidina Umar ya je wajen manzon Allah ya bashi labari fa amarahu ay ra'ji'a. sai manzo Allah ce je kaka ce ma Abdullah da Umar ya koma da matarsa ya mai da ita qala lam asma'hu yazidu ala zalika li abi قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك wa abu zubair ya sama zalika wannan riwaya ta abu zubair ita ce ta kawo matsaloli to malamai sai suka rinjayar da riwaya waɗanda suka fi shi kiyayewa da daraja da ɗaukaka suka rinjayar da riwayoyinsu suka ɗauki riwayan abu zubair din nan riwaya ce shaza in takun munkara wa abu zubair ya sama zalika kaifa tara fi rajulin tallaqa imra'atahu ha'idan ya kake gani mutum ya saki matarsa tana haila فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن أي لعدتهن قال قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نهوا هذه القصة قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفي بعض وفيه بعض الزيادات قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة karshen hadisan da suka zo kenan cikin muslim dangane da mutum ya saki matarsa tana cikin haila wannan hadisin nassinsa da abin da ya kunsa da fatawan abdullahi dan umar menene hukunci in mutum ya saki matarsa a cikin haila ta ko sai malamai suka ce suka kari juna ilimi suka ce saki ya kasu kashi biyu talakun sunni wa talakun bid'i saki na sunna da saki na bid'a wanne ne saki na sunna wanne to kaji jawabi ko saki na sunna shine lokacin da mace ta gama haila ta yi tsarki baka sadu da ita ba kana so ka sake ta sai ka sake ko ko lokacin da take da ciki gashi ciki ya bayyana komai da komai ka ga dama sai ka sake ta ta yi saki na sunna to wanne ne saki na bid'a suka ce saki na bid'a shine mutum ya saki matarsa tana cikin haila ko ko a'a bayan ta yi tsarki ya sadu da ita sa'annan kuma ciki bai bayyana ya sake ta suka ce shine saki na bid'a to daga nan sai malamai suka zo suna sassauka shi suka ce ai saki na sunna shine shari'a ta yarda da shi saki na bid'a shari'a ba ta yarda da shi ba akan babu saki kenan akan haka babu saki ko eh eh to su wa'anda suke fada haka suka ce فليراجعها سيسكتي المراجعة اللغوية هي المقصودة هنا للمراجعة الشرعية سيسكتي فليراجع إذن أبن داكي في مراجعة اللغانتي با إصطلاحي با شرعانتي با تسيما لما يسكتي آآ كلمة أنت زوء في شرعة تنا ده حقيقة اللغوية ده حقيقة الشرعية فالحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية yace in kalma ta zo tana daukan ma'ana haqiqa shar'iyya da haqiqa lughawiyya suka ce sai a gabatar da haqiqa shar'iyya kan haqiqa al-lughawiyya an fahimta to mas'aloli ne suka tafi manyan malamai duk har mazahibul arba'a baki ɗaya kakaf da manya-manyan malamai duk sun tafi kan cewa duk wanda ya saki matarsa tana cin haila yayi saki na bid'a amma sakin ya auku haka duk wanda ya saki matarsa cikin tsarkin da ya riga ya sadu da ita yayi saki na bid'a amma sakin ya auku mun gane ko طلاق الحائض من اعتد به ومن لم يعتد به والقول الراجح فيه kowa ya kasa kunnen sai duk abin da ya danganci saki kullun zaka ga ana ta zuwa maka kullun zaka ga wannan ya zo ya dan ya abin nan sa'an nan an zo ana ce ko menene da menene wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza mun gane ko to kowa ya ji da aka faɗa talaqul ha'id sakin mace da cikin haila i'tadda bihi wa man lam ne suka dauka cewa sakin ya auku ne suka dauka cewa sakin bai auku ba wal qawlu rajihu fihi wace magana ce wace ake akarin jayar قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فالطلاق الذي أمر به الله تعالى هو أن يطلق الرجل امرأته في قبل عدتها في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل قد استبان كما عند مكفرة واختلف أهل العلم في طلاق الحائض ما لم sun ƙari juna ilimi dangane da a saki mace tana cikin haila idza talaqaha zawjuha fi haidha in mijinta ya sake ta tana cikin haila hal ta ta'taddu bi hadhihi tatliqa wa tuhsab wahida za a dauka cewa wannan sakin ya auku am la yu'taddu biha ko ko a wannan sakin babu shi fal jumhur min as-salafi wal khalafi wal a'immati al-a'lam wa ashab al-madhahib ala annahu yu'taddu biha wa tuhsab tatliqa wa huwa al-asah fal jumhur yace jumhur malamai min as-salaf da magabata wal khalaf da wanda suka zo baya wal a'immatul a'lam da manya manyan malamai wa ashabul mazahib da masu manya manyan malamai masu mazhabi kamar imamu abu hanifa imamu malik imamu imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal duk kowa ya tafi kan cewa in an saki mace tana cin haila sakin ya auku ko da yake wanda ya sake ya yi bid'a ya saba ma Allah wa tuhsabu tatliqa wa huwa al-asah wannan mazhabi shine mafi inganci قال الموفق ابن القدامى المقدسي fa in tallaqa lil bid'a in mutum ya saki matarsa ba saki na sunna ba saki na bid'a wa huwa an yutalliqaha ha'idan aw fi tuhrin asabaha fihi ko ya saki ta tana haila ko ko ya ta cikin tsarkin da yake ya riga ya sadu da ita asima aka ce ya saba Allah ya sabu Allah ya sabu wa waqa'a talaquhu kuma saki ya auku fi qawli ammati ahli al-ilmi yace mafi gabaki ɗayan malamai haka suka tafi sai ɗan kaɗan a cikin malamai قال ابن المنذر وابن عبد البر ابن المنذر يتي حكم ابن عبد ابن عبد البر المالكي يتي لم يخالف في ذلك الا اهل البدع والضلال يتي با wanda ya saba a cikin cewa saki ya auku sai wa'ansu yan bid'a wa'ansu yan shi'a kadan da waɗanda suke batattu ba ma'ana mazhabin su ba za a kirga da shi ba wa qala al-qadi Abdul Wahhab ابن علي بن نصر المالكي عبد الوهاب المالكي يتي الطلاق يقع في الحيض ثلاثا كان او اقل saki na aukuwa ko na cikin haila aka saki mace saki ɗaya ne ya auku ɗaya biyu ne ya auku na biyu na uku ne ya auku huwa mazhabul fuqaha'i bi asrihim yace duk malaman fiqh mazhabin su kenan illa ta'ifa shaddat sai wa'ansu kaɗan mutane tsararru mutane wanda suka fita cikin jama'a suka shigo la yu'taddu bi khilafihi yace ba za a ba za a lissa ba a lissa fa sabanin su فقالوا انه لا يقع الطلاق في الحيض سوسكتي ان اسكي متى اتكن هايلا سكن بي ba ولا في طور قد مسها فيه haka kuma in cikin tsarki ne ya taba saduwa da ita ma'ana mace ta gama haila ta yi tsarki sai sadu da ita ko so ɗaya ne daga nan bai halatta wani ya sake ta ba sake ya haza an hisham bin abdul hakam wa ibn ulayya wa an shi'a ce hisham ibn abdul hakam ده ابن علي ده مال منشئة وعن قوم من آل الظاهر ده الظاهرية شين داود الظاهري منهم داود الظاهري رحمه الله قلت يتي هو مذهب طاووس وخلاس ابن عمر وابن حزم من الظاهرية ومن, ومن أئمة المتأخرين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى وتابعهم جماعة من أئمة العصر المحققين yace waɗanda suka tafi kan cewa sakin bai auku ba an yi sakin bid'a saki bai auku ba ba nassi ne da su ba ijtihadi ne suka yi suka ce duk abin da aka yi shi akan bid'a shari'a ba ta yarda da shi ba akan haka wannan sakin bai auku ba shi nan azance suke babu wani ba nassi bane da su akan hmm. dalili ce ce ga zance ibn umar to shi mazhabin shi abdullahi dan umar da mas'alar ta auku akan sa shi ya ce saki ya auku to ya kuma za ku yi kenan mun fahimci wannan magana da aka yi waɗanda suka ce in mutum ya saki matarsa tana haila ko kuwa tana cikin tsarkin da ya sadu da ita sakin bai ba menene hujjojinsu hujjaju man lam ya'tadda bi talaqil ha'idi min hujjaji man lam ya'tadda bi talaqil ha'idi ma rawahu ibn jurayj qala akhbarani abu zubair أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا فردها علي ولم يرها شيئا wannan kalmar walam yaraha shay'an shine su suka fassara cewa ai bai dauki ba a dauki sakin cewa ya auku ba mun gane ko wa qala idza tahurat falyutalliq aw liyamsik dalilin su kenan zamu zo mu ji cewa wannan dalilin ba shi da karfi hmm. shaz ne waya ce shaza. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن sa'annan kuma fadan cewa walam ha shay'an din ba nasi bane cewa sakin bai auku ba don yadda suka bashi fassara cewa walam yaraha shay'an suka dauka cewa ai ba a dauka cewa sakin ya auku ba haka wanda suka ce saki ya auku suka fassara wa walam ha shay'a da cewa saki ya auku akhrajahu abdurrazzaq an ibn jurayj bihi wa min tariqihi akhrajahu muslim wa abu daud wa akhrajahu ahmad قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج بنحوه واخرجه مسلم والنسائي من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج به قلت وهذا سند رجاله ثقات اكتي سند رجاله ثقات ظاهره الصحة ظاهر ولن سند ينأي صحة إلا أنه معلول برواية الجماعة عن ابن عمر أنه قد حسب قد حسبت عليه هذه التقليقة يتي ونن وترارين متن أين كوبي سوس كرويتو تيوا ونن سكي ما أدوكا سكي بني أكتي ونن أكوي معلول أكوي إلا saboda sharaɗin ingancin hadisi guda biyar ne ittisalu sanad aka ce sanadun muttasil al'adala aka ce malaman adilai ne tamamu dabt aka ce suna da shi sannan sai aka ce adamu shubu wa adamu illati alqadiha wannan an samu shuzuzi kuma an samu illa taqdahu fi sihhati alhadith lianna riwayat thiqat tukhalifu hadhihi riwaya mun gane ko akan haka wannan riwaya mata inganta ba kenan ba domin rashin adalci ko itisal sani ba saboda a'a an samu shuzuzi an samu kuma illa fadi fi sihhatil hadith mun gane ko wa fi Anas ibn Sirin kala tuhtasabu yace za a za a dauka cewa azmiya kala Abdullahi fama wa fi riwayat bin Jubair kala tuhtasab kala Abdullahi ara aitahu in ajaza wastahama wa fi riwayat Sa'id bin Jubair an ibn Umar kala usibat alayya tatliqa riwayoyi mafi yawa sun ce Abdullahi dan Umar da kansa ya sarraha ya ce wannan saki ya auku to shi yasa lafazi da kalma da ta zo za ku ɗauka ku yi aiki da ita ita ma ta'awilin ta kuka yi fa'ammatu riwayat an ibn umara ورد ورد فيها انه حسبت عليه بتطليقه yace riwayoyin da suka zo daga ibn Umar baki ɗaya, an samu cewa Abdullah da Umar ya tabbatar da cewa an dauka an yadda cewa wannan saki ne Wakalafa khalafa Abu Zubair fi Abu Zubair sai ya saba a cikin riwaya ya sabawa malaman da suka fi su inganci وليس هو في مكانة الجماعة في الضبط والإتقان شيكما بكي وأن ليس بعد سوء ما تعيش بكي سبع أجل الضبط والإتقان لا سيما الطبقة الأولى من أصحاب من عمر وأخصهم به وأخص هو نافع مولاه إيش بليت طبقة الأولى يد ما لم يكي لسافي إن أكسب هو ما لم ينال المجرد هو المجرد ما أنا جيرا سني طبقة طبقة طبقة طبقة الطبقة الأولى الطبقة الثانية الثالثة a talakatul ula su ne almajiran da suka lisanci malam yana gida suna tare da shi yana tafiya zai tafiya suna tare da shi za je unguwa da shi za a duk inda za a tare da malam a tabakatu thaniya wa'anda suke ba su cikin wa'annan amma duk sa'an da za a darasi suna nan a tabakatu thalitha wa'ansu ne su kuma za a zo darasin wani lokaci kaza ma'ana ba su kai wanda ya fi lazimtan malam su ne tabakatul ula to in aka zo aka samu fatawa daga malam ko magana ko matsala ko hadisi sai aka samu maganganun su sun sha bamban sai a auna suwa ne ne tabaqatul ula suwa suka fi kiyaye hadisin malam suwa suka fi kowa shakuwa da malam suwa suka fi kowa sabawa da malam sai a ce wane da wane da wane da wane to sun sha magana su ta yi karo da maganar waɗannan to waɗannan su kuma tabaka ce ta biyu ko ta uku to in aka samu sabani tsakanin at-tabaqatul ula wa tabaqatul thaniya aw thalitha fal qawlu rajih qawlu tabaqatul ula to kamar nafi suna cikin manya-manyan almajiran Abdullahi dan Umar min tabaqatil ula Abu Zubair ba shi cikin haka yasa da aka samu sabani sai aka dauki maganar Abdul Nafi aka rinjayar kan maganar Abu Zubair balle ma wannan riwaya da sunafi suka rawaito ita ce riwaya mafi yawa an dauki wannan saki ne an dauki wannan saki ne to sai wani yazo ya a a'a ba a dauki wannan saki bane sai a ce a maganar ka shadi ne shadi ko ولا سيما وهو نافع مولاه وابنه سالم فروايته هذه شاذة مردودة ولا شك وإن سكسابا مسو رواية شاذة مردودة أكتش ولا شك والعجيب أن من اهتج بهذه الرواية على الإفراد على ما فيها من المخالفة الصحيحة رد رواية نافع عن ابن عمر في تهليل إتيان المرأة في الدبر مع أن رواية نافع عن ابن عمر أقوى واما اخراج مسلم لروايه ابي الزبير فانما اخرجها في المتابعات واما البخاري اما امام البخاري فتهايد عن هذه الرواية سيبر ون رواية وأخرج الرواية الأخرى التي فيها الاعتدال بالتطليق وبوب في صحيح sahihi imamul bukari wannan riwaya ta Abu Zubair da ke nuna cewa wannan sakin ba a dauka saki bane Imam al-Bukhari bai dauke ta ba ya san ba riwaya ce sahihiya ba sai ya dauko riwayoyin da suka tabbatar da cewa a yi saki sai fada a cikin littafin sa babu. إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق هذا من كرنت أتكن سيد البخاري يتين أكا سكي مكشي أتكن حيلا وأن سكي يا أبو كينا مذهب إمام البخاري كينا وهذا ظاهر على أن مذهب البخاري الاعتداد بطلاق الحائض وأعترض عنه وأعترض وأعترض هنا على أن الروايات في اكتسابها تطليقة لم تفصح أما لم يكتسبها هل هو ابن عمر نفسه بفهمه أم النبي صلى الله عليه وسلم وأجيب عن ذلك بما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة sai suka ce to maganganun da ake cewa an yadda da cewa saki ya auku ɗaya ɗin manna magana daga Abdullahi dan Umar ne ko daga manzon Allah ce in daga Abdullahi dan Umar ne mas'ala ce daban in daga manzon Allah ne shine nasi sai suka ce ai hakim ya rawaito ai bai haki ya rawaito cikin sunan al-kubra aka ce sai Abdullahi sai sayyidina Umar yazo ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalik ga riwaya أنه طلق أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض الله ده عمر يا سكي ما تزتنا cikin haila فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم سي عمر يزوج من الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له الكناية له ترجع إلى ماذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها واحدة فجعلها أي هو الضمير يرجع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم سكتي قاش النسي من الله ليس والنسك يزمو ثم احتج القائلون بأنها لا تعد طلقة بما أخرجه الإمام أحمد في المسند قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيئة قال حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته هذا وتكلمكما kalma مكنا فانها امراته matarsa ce to ina ma na wannan magana sakin bai alku ba mutum ya saki matarsa suke daya matarsa ce ko ba matarsa ba ce zai gaje ta ko ba zai gaje ta ba za ta gaje shi ko ba za ta gaje shi ba shi ma zahiri ne ko ta'wili ne nassi ne ko ta'wil ba nassi ba li yuraji'ha ya koma da ita ya mai da ita fa inna hamra'atuhu ai matas ita matarsa ce to wannan kalmar ita matarsa ce me take bayyanawa tana fahimtar da mu cewa wannan sakin bai auku bane ko ko ya auku an samu kalmomin fal iha mace yaushe ake cewa a koma da ita sai in ta saku to sai kuma ka ce fa inna amra'atuhu ai ita matarsa ce ina mana ita matarsa ce wancan sakun bai aiko sakin bai ba kenan ko in ya aiko me yasa aka ce matarsa ce duk duk dalilan da suka dauka babu nassi a ciki sai dai zahiri ko ta'wili a qultu hadhihi riwaya ghayatun fin nakara yace wannan riwaya akwai nakara a riwaya ce munkara فقد اختلف فيها على أبي الزبير وأبو الزبير ليس من الحفظ الواسع بمكان حتى يكون له في الحديث الواحد أكثر من سند وأكثر من رواية bal wal hamlu fi hadhihi riwaya ala ibn lahi'a abdullah ibn lahi'a al qadi wani babban malami ne babban maliki yana cikin manyan manyan malaman hadisi amintattu amma karshen rayuwarsa ya samu damuwa a cikin abin nan dinsa ikhtalata fi akhir umrihi to shi suka wannan da ya rawaito wajensa ya rawaito wajensa bayan bayan ya samu wannan cuta ya rawaito wajensa akan haka wannan riwayar ma bayan na karanta bata inganta ba قال ابن الحسن بن موسى إنما سمع من ابن لهيئة بآخرة وقد خالفه ابن جريج وهو حافظ كبير في هذه الرواية فهذا دليل على أنها من تخليطات ابن لهيئة ولا يؤتد بها البتة إذ مردها إلى الرواية السابقة واهتد القائلون بهذا القول برواية ثالثة تشبه سابقتها تشبه سابقتها في الشذوذ والنصارى وهي ما أخرجه ابن حزم في المحلى من طريق محمد بن, سل... بن عبد السلام الخشني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر لا يعتد بذلك قال ابن عمر لا يؤتد بذلك قال العلامة أحمد أحمد شاكر رحمه الله في نظام الطلاق في الإسلام وهذا إسناد صحيح جدا وهذا إسناد صحيح جدا قلت هو كذلك لو سلم من المخالفة إسناده صحيح جدا ما معنى إسناده صحيح معنى اتصل السند وطبقة الرواية طبقة السند ضبها معنى أدول ولكنه لم لم لم يخرج عن قوله شذوذ mun manya manyan malamai suka rawaito sai Abdullahi Umar ya dauka cewa mun saki ne har ga riwayan bai hakimin sai Allah ce fa atada marrat ayu qatifa wahida وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله العمري به دون هذه الزيادة بل فيها قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها وأن وأن الرواية سسكي سسكي سسكي روسا وأن الرواية وأن سكي تشيوا سكن بها الخبر فهذه مخالفة صريحة للرواية السابقة وكان ابن ابن عمير عبد الله بن ادريس عند مسلم وعند ابن ابي شيبة عن عن العمري فلم يذكر لا قول غير الله ولا قول ابن عمر في رواية الفتح وحكى سكجي دو ان الرواية اكا دوغرا اكا تسكي او كما سيد اكا بقوة الرواية اكا منا الا لكي تسكي دو رواية نسكا تسكي او باب تباس الا تو اكنا إيه، سنتكر بسونا رواية الفتح انغاني كو man wuya an min salaf adam Ita, itidal bi talaq al-ha'id yace magabata waɗanda aka rawaita cewa ba sa daukar saki cikin haila saki ne sune wane ne na daya tawus min kisan kaisa ibn kaisan na biyu khilas ibn amr sune wannan mutane guda biyu darajar su bai kai darajar waɗanda suka saki ya auku mun gane ko akan haka wani wace magana wani mazhabi za a rinjayar saki ya aku ko bai aku ba ko bai ba ko bai ba in an saki mace tana cikin hayala saki ya aku haka manyan manyan malamai suka fada haka Abdullahi dan Umar da kanshi ya fada haka riwaya ta tabbata daga sunan bai hakki cewa manzon Allah ya kirga wannan ya dauka wannan saki ɗaya ne mun gane ko to shi yasa waɗanda suka zo su kuma suka ce hujjar da suka kafa hujja da ita sun san waɗannan nasoshi duk da ifai ne akwai nakara akwai suzu akwai illa yasa su ba su dogara ga akan tausayi suka ce ai duk wanda saki matarsa cikin haila ko cikin tsarkin da ya sadu da ita yayi bid'a wanda ya bid'a sa ba za a karba ba ma'ana shari'a ba ta yarda wannan saki ba akan haka babu saki wannan nassi ne ko ijtihadi ijtihadi amma nassi daga manzon Allah daga Abdullah ibn Umar kansa daga manyan malamai sun ce suka ce an dauki wannan saki in ba haka ba ai ba za a samu a ce duk wanda suke ta suke haila sakin bai aku ba haka kuma duk wanda suke na ta yi tsarki ya samu ita so daya kan ta haila kuma ya saki ta kuma saki bai ba to babu saki kenan a cikin duniya a cikin rayuwa ke hmm. babu talaqi salat babu talaqi as-salat duk wanda zai ce ma mace ya saki ta cikin haila bai saki ba ba shi da hujjojin sune ne waɗannan duk da aka rusa su hujja mafi karfi shine sai talaku saki ya kasu biyu saki talakun sunni wa talakun bid'i sai ce talakun sunni ita shari'a ya ta talakun bid'i shari'a ba ta santa ba shi yasa babu ita kaji har cikin saki ba a san bid'a sai sunna mana duk aikin da kai a bid'a mana a banza wa kuke nan babu amma eh? amma sa ba inda shaitan yake karfafawa ba ya karfafawa yin sabon Allah fasikanci manya manyan kaba'ir ba baya karfafawa kansu kamar yadda ke karfafa kan bid'a saboda duk mai sabon Allah ya san haramun ne alhalalu bayyinu wal haramu bayyinu yana zuci zuci wata rana zai tuba wata rana zai tuba kuma alal aqal ya san cewa sabon Allah yake yi ne bid'a ko fa yana ganin aikin shiga aljanna yana ganin yana aiki ne daidai sai sa ba shi da niyya ya bari bisa inda shi yake murna kina yana farha abin da ya so ke mun gane ko babu talaqis talaq to ga wata ga kuma wata mas'ala saki uku mutum ya ce ya saki matarsa saki uku a cikin jeki an saki jeki kinsa ku saki uku in ana saki dubu an sake ki dubu to in yace in ana saki dubu an sake ki dubu me ke hukunci wannan auren ya ce in eh, gashi a saurara in ana sake dubu na sake ki dubu sharafi sai da kawo sharafi in ana sake dubu ana sake dubu to na sake ki dubu akwai saki ɗaya ko ba saki ko ɗaya